Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maza da mata yan uwa da abokan arziki duka dai ina yi muku barka da yau. Uh, to na ƙara dawowa duk da dai akwai waɗanda suka isa da ni sun yi min magana akan kada in ƙara magana akan wannan kes din amma ina so in tsarge ta ne tun daga a tsage a fede biri ake cewa tun daga kai har zuwa wutsiyarsa. malamin nan dai ya ƙara fitowa ya ƙara yin wasu bayanai lalle lalle yana so sai ya gamsar da duniya cewa ni mutumin banza ne. ni kuma ina son nuna masa cewa ina son nuna masa cewa babu fa wanda ya fi wani a wurin Allah sai wanda ya fi tsoronsa kuma ita imani a zuciya take ba a sutura ba don haka zan sa dukkan abin da ya faru tun daga farko har zuwa yanzu mutane su gani don saboda su tabbatar da cewa wannan mutumin biyansa aka yi tabbas saboda na daga na yi bincike na ba kuma zan kai shi kara ba saboda suna yake nema kuma wallahi ba zan babu dalilin da zai sa in je in yi rigima da shi har in je kotu ko wani abu amma idan kotu zan tafi ya dauru Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa maza da mata yara da manya na jihar Kano baki daya ina son yin amfani da wannan daman domin in ba ku hakuri a game da wasan da zan gabatar a Hajji Event Center ranar Lahadi wannan wasan ba zai yi ba a dalilin shi board sun tura a faɗa musu cewa sun dakatar da wasa na kada in je in yi wasa sai na je na yi clearance da haka a yi haƙuri sannan kuma tun kafin sallah ta zo suka kira waɗanda suke wasanni har da gidan solo da muke dan zagayawa duka suka sanar da su cewa ba sa buƙatar wani mawaki ko kuma wani ɗan fim ya zo wurin wasa yi waka siyasa wanda dukkanmu ba wasan siyasa muke yi ba abu da na sani shine kawai a kaina ne aka kirkiro wannan abin saboda ni saboda ni ne nake hawa kan stage nake wakan cewa in nake waka nake ce in naga dama a gidan kwankwasa zan kwana in naga dama a gidan abba in naga dama a gidan sunu islamido wannan ba siyasa bane saboda ban kira siyasa ban kira pdp ko apc ba ra'ayina ne wannan aka tauye shi a dalilin wannan ne yasa kuka ga gabaki dai wannan sallan ban yi wasa jihar Kano ina da wasa kusan guda biyar zuwa bakwai duka ne kan sunan ɗinsu sai na bar na Hajji Event Center saboda saboda na ga cewa nan ne kadai inda yara suke zuwa so in ma za a yi wani shi mutunci ko hayaniya ba za a yi a wurin masa albarkacin yara to shi kuma gashi nan yanzu shi kuma sun aiko cewa lalle in je in yi clearance to abin da na sani shine na tafi gane na yi wasa ba su taba ce in je in clearance na tafi Nijar na yi wasa bila adadin ba su ce in je in clearance ba na tafi Kamaru na tafi kasashe da yawa duka na yi wasa sannan kafin wasa na tun daga ranar sallah har zuwa yau sannan kafin wasa na artist da yawa da fim duka sun yi wasanni kuma babu wanda ya je clearance a censorship board sai Adamu da mazan kada saboda haka ta koma siyasa wannan dalilin ne ce to tun da kaniyu ta koma siyasa kamar jam'iyyar ce ta PDP APC to ni ba na son rika yin siyasa na fita ce ba zan na fita daga cikin wannan masana'antar saboda me saboda ya zabe yana nan shi aka nada sai aka ce dole duk wanda zai yi fim daga yanzu sai an tace an tabbatar da abubuwan da basu dace da tarbiyya da al'adar mu ba haka suka fada goma malam adam ya dango daga jin wannan kwasi ce fit na mafita da haka sai gashi ya fito ya bayyana ni na ga bidiyon ya bayyana bidiyon a shafinsa yana kiran mutane cewa ya fita daga cikin kungiya ta kan niwu haka yanzu yana so ya ci gashin kansa da haka yanzu zai fitar da sabon fim mai suna sabon sarki ko sabon sarki ne ko ba kuskure ba sunan kaji fa akrama kallahu a abin da ya fitar da ni daga cikin masana'antar kaniwu daban abin da ka ɗauko ka ce da a dalilinsa na fita daban wannan shine karya na farko ko kuma in ce ƙazafi na farko da kai sannan kuma na yi sanarwar cewa ina buƙatar sabuwar jarima a cikin a sabon fim mai sunan sabon sarki ranar 17 ga wata tun kafin hukumar tace fina-finai ta ce za ta fara tace tantance yan fim tun kafin ta fara me ta fara ce za ta fara tantance yan fim na yi sanarwa ina buƙatar sabuwar jarima kai kuma cewa kai me sabon sarki ne ko ba kuskure ba sunan fim din kenan don haka yana neman 'yan mata wanda shekarunsu bai dara ashirin ba daga sha takwas zuwa sha bakwai zuwa sha tara da haka sai yana bukata idan kina bukata sai ki aje ki a shafi kaza kun ga bidiyon a wasu sun ga bidiyon a shafi kaza da haka idan suka bibiya in sa sai ta zo a yi mata interview a tabbatar da za ta iya abin da ake bukata ko ba za ta iya ba jama'a kun ji yan mata yake bukata yan shekara goma sha yan shekara goma sha tara yan shekara goma baya son wanda suka ɗara shekara ashirin saboda ba za su yi musu abin da ya kamata ba wannan shine karya na biyu akar lahu ka ce na ce duk wanda ta take da sha'awar fim ta zo ta ɗora eh, sunanta da lambar ta da me da me ni ba haka na cewa ba ga abin da na ce har yanzu dai zance na akan sabon sarki audition ne ah, mutane da yawa suna magana ba su fahimta ba abin da nake nufi a nan shine wadda take son shiga fim sabuwa ko kuma wadda take cikin masana'antar sabuwa mai karamar jiki wanda akalla ta kai shekara goma sha takwas abin da ya sa muka ce mai karamar jiki saboda jarumar fim din ana so ta zama kamar ah, teenager ce kamar da ya ce wanda idan wani abu ya faru da ita mara kyau ko raping ko wani abu zai zama kamar child abuse ne saboda a fim nan akan haka yake shi yasa muke bukatar wadda ta kai shekara 18 amma mai karamin jiki kuma kyakkyawa wanda ta iya rawa saboda musical love story ne so we tagging was posting hoton ku account din sai ku tagging hashtag sabon sarki online audition 2019 mu kuma a ciki za mu duba wanda hoton ta zai yi macin da audition din sannan mu zo mu saka ranar audition din a online kina gidanku za ki yi audition din kawai za mu tura abin da muke bukata ku yi sannan ku yi a ciki za mu zaɓi jarumar da ta dace in ba ta taɓa yin fim ba sai mu sai da za a yi a tura ta wajen kungiyar mu da mu da muke ciki su wannan su a nuna a gaya mata yadda abubuwan suke da iyayenta su sani da shauransu idan kuma wadda take cikin fitna already su ta zo gidan sauki kawai sai dai kira ta kuma a zauna da ita a bata script din ta je ta yi going through kafin lokacin da za ku. to ka ji maka Allah babu wadda nace ce ta zo a yi mata interview babu wadda nace ta ɗora lambarta ta duk wadda take da sha'awa wadda take cikin masana'antar ko kuma wadda take sabuwa idan ta cancanta sannan nace kina cikin gidanku kina cikin gidanku za a tura miki abin da ake bukata na kalmar dialogue ki faɗa da kuma me expression da ake bukata kina gidanku za ki idan kin ci a gidan naku din za a zaɓe ki sannan idan yar cikin masana'antar ne ta kwana gidan sauki tun da dama tana yin fim idan kuma sabuwa ce wadda take da sha'awa dole za a tura ta ina wajen kungiya sun bata mai tantance ta iyayenta sun yadda da me da me kafin ni a matsayina na mai fim in saka ta a cikin fim dina amma a akkar maka Allahu kawai sai kai twisting saboda kana buƙatar me bakin fenti a fuskar Adam ya zama su yi musu abin da ya kamata ba kaga ya ɗaura ɗamarar rusa tarbiyyan 'ya'yan musulmai ko saboda idan yana cikin ƙungiyar ba za su bashi ya wancan ɗamarar ba yanzu bari ya fita idan ya fita sai ya ci gashin kansa duk abin da yake so kuma tabbas mun ji labarin waɗanda suka kai sunayensu mun ji labarin wanda suka kai sunayensu sun kakkai 'yan shekaru 18 nan da sauransu suka jajji ana musu intabiyu a ƙasan nan aka fito aka yi wannan kuma gwamnatin ƙasar la hawla wala quwwata illa billah kai akarma kallahu gaskiya baka tsoron Allah wallahi la azimu babu Allah a zuciyarka tun da aka yi wannan abin na social media cewa za a yi audition da aka canja wa abin magana eh, eh, salo kamar yadda na faɗa na dakatar da shi babu yarinya guda ɗaya wanda aka kira a waya ko aka ce mata ta zo kai ta yi ma magana ma a bidiyo ma a social media ma babu wadda aka ce har yau amma ka ce wai kuna da labarin waɗanda suka tuttura sunayensu aka kira su ma suka zo aka yi musu interview Allah isa Allah ya saka musu kuma shi ne ya ɗaukar ɗamaran wannan in bai tuwa ba wallahi ba zai kyakkyawan ƙarshe ba kuma ya tuna cewa zai haɗu da Allah kuma Allah sai ya mashi hisabi akan ta lalata tarbiyyar 'ya'yan musulmai da ya yi wallahi wallahi Allah ba zai bashi ba adadin mutane yanzu ka duba akwai wani fim da na shigo cikin gidan yaya ta nake kallo suna kallo wai barauniya sunan fim din kenan na ce wannan fim din me sunan shi suka ce barauniya ya ce kenan me ake koyarwa a ciki wai wata ne ai take ake nuna ta take yin sata da sauransu daga karshe sai a kama ta nace saboda Allah menene amfanin da za ku amfana da shi cikin fim din kuma baka tsaya baka san wani abu sai da na tsaya na kalla fim from A to Z sai da na tsaya na kalla an gami ake a cikin fim din saboda kar a bani labari wallahi na kalla salo ne na sata ko sai koya ma kuma ga 'ya'yansu na sanda suna kallo me kake tunani yaran za su taso da shi kuma wannan arewa 24 din mun fada mala akwai setup ta yahudawa a karkashin ta in ba ku sani ba akwai kuma suna daga cikin duk wa'annan da kuke ganin abubuwan da suke suna sponsorin nasu da saboda haka da yau zango ya daura damarar rusa ba tarbiyyar mutane kuma an kyale shi an samu ido amma muna roƙon Allah ya rusa al'amarinsa Allah ya rusa al'amarinsa idan mai shiryuwa ne Allah ka shirye da shi amin amin akramakallahu ubangiji Allah ya dora ni akan hanya madaidaiciya kawai kuma saboda ka kalli barauniya sai ka yanke wa duka fina-finan da aka yi a cikin masana'antar kaniwar hukunci fina-finai sun fi dubu ni adamu zango na rantse da girman annabi muhammadu mun musuluntar da mutum uku a dalilin fim dina mai suna ahli kitabi da hannunmu muka ɗauke su muka kai su wurin malamai waɗanda suka ba su kalmar shahada ba sai na kira sunan malaman ba amma idan ta kai ga zan kira su zan iya zuwa ma in saka su su faɗa banda waɗanda aka kira mu a waya aka gaya mana cewa sun musulunta a dalilin wannan fim mutum nawa ka taɓa musuluntarwa a dalilin wa'azinka a karamar kallawo ko kuma halayyarka ko ɗabi'anka ko abin da ka yi lallai kuwa na ba da gudunmawa kenan idan idan idan ka duba wani bangare ka ce mu mutumin banza sai ka kalli wani gefe ka ce mu mutumin arziki ashe ma kazafin ma na dauka ni kadai kai shi har arewa 24 wa wai wai yahudawa suka sponsor wallahi akar maka Allah suna maka ka a kotu wallahi tafiya ta tafi kenan ba ka da masaniya akan irin wannan abun why me yasa ba a haka rayuwa kana wani addu'a Allah ya tarwatsa ya eh, shiri na Allah ya wani shiri nake da shi duk gashi nan ga yan boko haram ga yan kidnapping ga yan shan jini ga yan luwaɗi ga yan meye ga yan meye sai ka rasa wanda zaka zo kana yi addu'a Allah ya tarwatsa da kaza Allah sai a da zango saboda ka sha daloli an baka kuɗi so da da Allah ah, duk wannan bayanin da nake yi ina yin bayani ne ba don komai ba saboda waɗanda suke ganina da mutunci kada wannan mutumin ya saka musu goba a cikin zuciyarsu su fara wasu wasi a akan adamu zango fa ba mutumin kirki ne lalata 'ya'yan mutane yake yi shi yasa nake wannan abin ba wai kawai ma dan 'ya'yana ba dan kaji na ce dan 'ya'yana A'a ba dan 'ya'yana ba kawai akwai waɗanda suke gani na da mutunci na yi shiga ƙasashen african countries sun kai guda goma kai akwai inda na je akar makallahu har wani aka ba na alkur'ani a ghana na tafi sudan malamai wallahi la'azimu, malamai manya ne suka tare ni suka jinjina min suka ce adamu zango abin da kuke yi hakikanin gaskiya kuna taimakon mu a fina-finai saboda 'ya'yanmu ba su iya daura zani ba ba su iya daura dan kwali ba muna yin iya wa'azi iya wa'azi amma da yake al'adar tamu ta nan ba irin ta can bane sai ya zama da ya bambanta amma fina-finan ku ya koya 'ya'yanmu abubuwa na kyawawa kenan idan ka faɗi wani abu a masana'antar kaniwood din duk da na ce na fita daga cikinta ba masana'anta ba ce da zaka kalle ta a karama kallahu kawai ka yi mata hukunci kawai ka ce wai haram ko haramun ko wani abu no kamar yadda na faɗa karama kallahu ka iya neman aljannan ka a cikin sana'ar da kake ciki kuma za ka iya shiga wuta a dalilin sana'ar da kake yi ya danganta da zuciyarka ya danganta kuma da abin da kake yi sannan kuma idan ka ɗauko shi kai akaramka Allahu jira kake yi sai an yi fim sannan 'ya'yanka za su zama mutanen arziki ko ku a'a jira kake sai an yi fim sannan 'ya'yanka za su zama barayi ko kuma za su zama 'yan iska na lalle ko duk wanda yake tanin cewa sai ya kalli fim sannan 'ya'yan za su yi tarbiyya lallai shine jahilin ba ba 'yan fim din ba wai za su a kana jira da mazangon fim ko a'a eh, Eh, Fatima muhammad ko jamila na gudu ko eh, nafisa ko aisha tsamiya su yi fim saboda kyawawan ɗabi'unsu sannan 'ya'yanka su samu me samu tarbiyya a lallai ka ka bata kanka lokaci idan za ka bai wa 'ya'yanka tarbiyya ka bai wa 'ya'yanka tarbiyya tun kafin zuwan tv duniya ake ake fasikanci ake lalata ake iskanci ake bata ba wai iyakacin fim ba ne kawai ya kawo zo cewa wai a'a. ai yan fim ne suka lalata tarbiyyar wannan ai babu abin da ya lalata tarbiyyar wannan zaman da muke ciki da ta wuce waya intanet a karamaka Allah ba fim ne dan lokacin da babu wannan intanet din ba facebook babu mai ba mutane ba san shi ba kana jin irin wannan abin duk ba ka jin su saboda ba a gani amma zuwan waya ta sa kana cikin ɗakin kana cikin duk ƙanƙantan laifi za a yi za a yi promoting ɗinsa mutum zai yi awa ɗaya yana yin abin arziki a cikin minti ɗaya in ɗan kuskure iya nan za a yanka a yi ta yaɗawa a duniya saboda kawai a'a kana kallon Adamu Zango Allah ya bashi masoya kana cewa wai mabiyansa wai wai wai in daina kallon wannan mabiyan nawa da suke zuga ni saboda Allah ya bani jama'a kai kuma kana yin wa'azin ma ba a nuna ma mutane ba a jima muryar kowa saboda kana so ka nuna wa mutane ko shakka ba muna nan akan bakanmu ta cewa me harkan fin da ake yi rusa tarbiyya ne domin alheranta da sharrin sharrin ya fi alheranta yawa ba mu ce ba alheri ba amma wallahi sharrin ya fi alherin yawa to da haka ne nasihar da nake yi ka ji tsoron Allah kar ka bari nan mabiyan da sauransu su rude ka ka bata tsakanin tsakaninka da ubangijinka kana gani dai duniya yadda take da yawa daga cikin yan finnin yau an neme su an rasa ko ba haka ba yau ina sai yasnuhu ina su balaraba ina su kaza da kaza sun riga sun tafi kuma suna girban abin da suka aikata in ma khairan aw sharran kuma wala sawfa tamdi muslahum wa tazuqu ma qad zaqahu al akhyar wal ashrar kai ma da sanin zaka bi sawun su to me ka tana dan makanka na alheri a ranar lahira wayannan mabiyan da take suke zulma su rude ka da sauransu wasu su su kare ka ba ba za su iya kare ka a lahira ba iyakan kariya a duniya ne idan ka je lahira ya za su kare ka ha antum haula jadaltum anhum fil hayati <laughs> ina su esno ina su balaraba ina su akramakallahu kenan to kai akramakallahu sai ka tsaya ka yankewa ka tsaya a naɗe in kai tsalle sai a naɗe duniya sai ka ci gaba da rayuwa a cikinta yan fim ne kaɗai ke mutuwa ina su ibro ina su tsiga ina su ah, Dun muta yau ina abacha ina yar addu'a ina janar murtala muhammad ina sheikh jafar ina eh, malam abubakar gumi ina malam nasir kabala duka waɗannan mutane ne waɗanda suka kasance shugabannin najeriya da kuma malamai manya-manya masu adalci waɗanda suke furta gaskiya babu son zuciya babu siyasa babu wani abu a cikin zuciyarsu ba sa duniya kuma haka zalika wanda ya mulkin Najeriya da wanda ya jagoranci mutane a kowane irin abu babu wani mutum a lahira wanda wani zai kare ka aikin ka shi zai kare ka abin da ka shuka shi za zaka girba ba dan fim bane kadai zaka ce wai a ba wanda zai kare shi a duniya kai ma ba mai kare ka ba wanda zai kare shi a lahira kai kai ma ba mai kare ka a lahira aikin ka shi zai kare ka nawa shi zai kare ni na esno shi zai kare na esno na janar sana bace shi zai kare na yar addu'a shi zai kare shi da haka kowa ya ji da kansa idan za ka yi wa'azi a shawarce a karama kallahu shine wato ka yi jam'u idan za ka yi magana akan fasikai kai magana akan fasikai in za ka yi akan yan maɗigo kai akan yan maɗigo baki ɗaya kar ka ware wata guda ɗaya ka ce yar maɗigo ce zaki shiga wuta zaki kaza no sai ka haɗa su ga baki ɗaya kar ka kama sunan kowa in za ka yi yan siyasa magana akan yan siyasa kar ka ce kwankwaso abba gida gida wani eh, eh, eh, janar muhammadu buhari kaza a a'a sai kai magana akan entirely yan siyasa sai ka wa azantar da su ba wanda zai tsargu amma duk wanda ka kama sunansa babu wanda zai yi shiru matukar abin da ka faɗa a kansa ba haka yake ba amma ka sani duk abin da ka yi shi za a maka in ma khairan aw sharran wallahi zaka girbe shi Allah ta'ala ka shirar da mu da haka ba lokaci za ɗauka dauka kan haka ba da haka idan yana da dama kuma ni kofa abu da yake duk wanda yake so ya zauna da ni a kan wannan matsala wallahi kofa abu da yake Wadda abin da ga na faɗa wallahi ina da dalili ne mai ƙwari a kansa shi sa na faɗe shi domin wasu na ta mamaki ai kazafi ne gashi gashi ai gashi ya rantsi da alkur'ani jama'a rantsuwa da alkur'ani shine hujja a matsayin ci kai mai gaskiya ne ba shine hujja ba idan da a matsayin rantsuwa da alkur'ani shine hujja kaga wancan da suka ce in kana haza wal haqumi min indika fa amdir alaina mi Allah idan wannan qur'anin gaskiya ne daga gare ka to wannan hujjar da kake da ita malam ita ce bai kamata a ce ka boye ta ba in dai a na ne dan darajar ma ake kada ka rufa min asiri wannan hujjar taka da kake da ita da ka saka yi maybe a kaina maybe kana da wani kila wani video ne kila ko wani abu na na na na, na fasikanci a kaina ka boye shi to ka fito ka nuna wa duniya shine kawai zai kwace ka amma idan baka da wannan wani hujja mai karfi da kake faɗa ya zama aikin banza kuma ka ce qur'ani rantsuwa da ita ba shine gaskiya ba saboda wasu sun faɗa haka Allah bai yi musu ba ai Allah ai ba azzalimi bane ai Allah baya kama wanda wani da laifin wani idan yanzu kawai wani ce Allah ya musu ruwan duwatsu bai yi ba kawai Allah zai sako ruwan duwatsu ne da wanda ta shafa ba da wanda bata shafa ba Allah ba azzalimi bane kuma hakan da ka faɗa ka ba da ƙofa ne na cewa mutane duk wanda kowa ya je rantsuwa da Qur'ani ba abin ma da zai faru da shi saboda wasu sun yi babu abin da ya faru da su to kaga dai wannan ba daidai bane ƙur'ani ita ce abu lamba ɗaya a duniya wanda duk musulmin duniya idan ka rike ta kai rantsuwa da ita ko baya tsoron Allah kai ko baya tsoron Allah kai wallahi ko ba musulmi bane wallahi sai ya yarda da kai amma ka ce ba komai bane ba rantsuwa da Qur'ani ba shi bane gaskiya to wannan abun ka dai na sani ni a wurin malami na doctor da kuma malam Jafar dukkaninsu babu wanda ta taɓa ya ce rantsuwa da alkur'ani ba komai ba ne in kayi ma babu abin da zai faru da kai zango Allah ya bashi masoya kana cewa wai mabiyansa wai wai wai daina kallon wannan mabiyan nawa da suke zuga ni saboda Allah ya bani jama'a kai kuma kana yin wa'azin ma ba a nuna ma mutane ba a jin ma muryar kowa saboda kana so ka nuna wa mutane wai kai wa'azi kake babu kowa fa a gaban ka karmakallahu ba kowa a gabanka kake wannan wa'azin amma kana ta pretending inda muka tsaya shine aya kaza kaza wai saboda mai kanuna wai mutane ne a gaban ka kake gaya musu jawabi to gashi nan kamar yadda ka faɗa ce idan yan gidan TV ba su saka ba to su sun maka rashin adalci don haka gashi nan duniya ta kalla kowa ya kalla malaman ma waɗanda suka kasance iyayenmu baki ɗaya duk za su kalla na tabbatar da kuma ba su bari ba za su kira ka su gaya maka cewa ko ina aikata laifi Allah nake yi ba kai ba rami na daban naka daban ƴaƴana ina da ƴaƴa akrama kallahu ina ba su tarbiyya daidai gwargwado duniya tana kallon irin yadda nake bai wa ƴaƴana tarbiyya har fim idan abin da nake yi ina ganin cewa ba abu bane mai kyau ba zan saka dana ciki ba haidar yana waka yana yin fim kuma yana da rabin alkur'ani yanzu a kansa duniya ta shaida ni bana boye abubuwa irin wannan da kake gani saboda saboda gudun irin waɗannan abubuwan da ka aikata yanzu ba za a je a binciko alkhairin mutum ba sai dai sa za ka mu malamai da iyayen mu 'yan siyasa da iyayen mu sarakuna da kalissafa suna kallo wannan abin yake faruwa su sun tabbatar da cewa har karfin ba shi bane matsalar najeriya ba shi bane matsalar musulmin arewa ba shi bane matsalar wannan wani abu ne can wanda ya kamata a je ana kallo ana ba azi ba fim ba abin da ake yi a saya idan ma ba mu yi na hausan nan ba fa za a sayi india idan fa ba a sayi india ba za a sayi america in ba sai america ba za a sayi china ga shaguna nan kowane shago ka shiga ka ba da kuɗin ce a baka blue film za a ɗauko a baka amma duka a yan fim na hausa kullum su ne yan iska su ne masu bata tarbiyya to ni daga yau ma aka maka Allahu ka sani cewa idan dai kana so fim ɗina Adamu Zango wai a'a sai ka kana so a gidanka sai fim din da zai ba yanka tarbiyya to ka daina sayan Hausa fim mu ni bazan bazan ma jan uba ni Adam Zango ina yin wannan sana'ar ne a dalili uku na farko ina yin shi a matsayin sana'ata na biyu kuma ina kokari in ga cewa na saka abin da zai amfana da al'umma na uku kuma ina yin shi ne saboda wani lokaci ka nishadantar da al'umma waɗanda suke cikin tashin hankali ko kuma suke cikin damuwa na haka wannan ya rage naka ka je ka cigaba da wa'azin kan ka gaba da zagina wannan da ni dai nayi na ƙarshe kuma na buɗe maka aiki ne saboda mutane su tabbatar da cewa ni ba shari ba rashin kunya ne ba kuma ba shari ne ba kai ka shiga gona ta ba ka kuma da masaniya akan abin da na aikata na gode jama'a a ya haƙuri fa da Allah ɗan ya haƙuri har yanzu muna nan kuma muna ci gaba da sayar da fim dina mai suna gudun mutuwa in Allah ya yadda goma ga watan Oktoba za mu saka jama'a ya kamata a je a sai wannan fim din saboda fim din fim din ne wato duk wanda yake da hawan jini ma insha Allah zai sauka sannan akwai fadakarwa a ciki akwai kuma wato abubuwa dai na ban mamaki da haka masoya ai kokari a saya ina da masoya akalla akalla miliyan ɗaya amma har yanzu dubu ɗaya sun kasa sayan fim dina to da dai na san cewa yasa halin da ƙasar ne take ciki sai hakuri kuma wasu suna complain cewa kamar kuɗin ya yi tsada so ka san uh, abu mai kyau uh, abu ba za ka taɓa ganin shi cewa ya zama mai arha ba don haka maybe nan gaba idan masu sayan suka karu suka yawa za a dan samu ragewa da Allah jama'a a je a saya dubu ɗaya ne kacal gashi na account ɗina ka je za ka iya tura min dubu ɗaya ta banki za kuma ka iya tura min ah, a katin waya ta lambar da muka saka a cikin A account ɗina na instagram za ka iya zuwa kuma ka bi account ɗin watch zango movies online za ka iya shiga za a yi accepting ɗinka in ka ba da kuɗinka saboda ranar da idan fim ɗin ya fita kuma za a saka maka link ɗinsa ka kalla a duk inda kake a duniya insha Allah na gode Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya Allah ya kare mu baki ɗaya Allah ya ɗauka addinin musulunci kuma ubangiji Allah ya baiwa wato shugabanninmu lafiya ya kara musu imani ya kuma kara musu juriya akan irin abubuwan da suke faruwa na wannan zamanin na gode